قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين sai suka ci gaba da jayayya da taurin kai suka ce musa ka roƙa mana ubangijinka ya faɗa mana launinta sai Musa ya ce da su, Allah yana cewa, ita saniya ce tana burge duk wanda ya kalle ta.